Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu. Ƙasashen Iran da Venezuela sun jaddada matsayarsu ta haɗin gwiwa domin ƙalubalantar zaluncin Amurka. An yi ganawa tsakanin ƙungiyoyin Falasɗinawa biyu domin ɗinke barkar da ke tsakaninsu. Komar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta gargaɗi a kan shigar da batun siyasa a harkar wasannin kwallon kafa. yanzu sai a zama domin a ji cikakkun labarin. Ƙasashen Iran da Venezuela sun bayyana matsayarsu ta haɗin gwiwa domin faɗa da zaluncin Amurka. Ministan tsaron Iran Brigadier Janar Muhammad Reza Ashtiani shi ne bayyana hakan yana mai kara da cewa mahangar kasashen biyu akan batutuwa da dama na ƙasa da ƙasa da wannan yankin sun zo ɗaya daga ciki har da batun haƙoƙin da ƙasashe suke da shi domin su ayyana makomarsu da wajibcin fuskantar zaluncin da ake wa ƙasashe a jiya lahadi ne dai aka buɗe taron kwamitin haɗin guwa na tattalin arziki na ƙasashen biyu karo na tara a nan tehran inda wakilan bangarorin biyu suka yi gabatar da jawabai ashtiyan ya ci gaba da cewa a cikin shekarun bayan nan alaƙar ƙasashen biyu tana ƙara faɗaɗa domin cimma manufar da aka shata ta tsawon shekaru ashirin masu zuwa wani sashe na jawabin ministan tsaron na iran ya kunshi cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana farin cikin ɗaukar bakuncin wannan taro na tattalin arziki da kasuwanci da ya kunshi cibiyoyin gwamnatoci da kuma masu zaman kansu daga kasashen biyu akalla mutane shida ne suka kwanta dama a wani harin ta'addanci da aka kai a birnin istanbul na ƙasar turkiya kafafen watsa labarun ƙasar turkiya sun ambaci cewa an kai harin ne dai a jiya inda ba su tafiya a ƙasa suke bi a dandalin nan na istiklal chaddesi da ke tsakiyar birnin istanbul gwamnan birnin istanbul yarlikaya ya faɗa cewa rahotannin farko sun tabbatar da mutuwar mutane hudu yayin da wasu 36 suka jikata sai dai daga baya an bayyana cewa adadin waɗanda suka kwanta damar sun kai mutane shida da kuma jikatar wasu 81 kamfanin dillancin labarun anadol na turkiya ya bayyana cewa an kai harin ne da misalin karfe 4 da minti 20 na maraicen jiya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa rahotanni na nuni da cewa mace ce ta kai harin kuma tabbas za a hukunta dukkanin masu hannu a cikinsa. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi wata ganawa tsakanin wakilan ƙungiyoyin Falasɗinawa biyu Hamas da Fatah domin ɗinke baraka. Ƙungiyar Fatah ƙarƙashin Azamul Ahmad ta aike da tawaga zuwa wurin tattaunawar a birnin Beirut na ƙasar Lebanon. yayin da musa abu marzuk ya wakilci hamas an yi taron ne dai a cikin ofishin jakadancin inu da ke birnin na beirut wanda kuma ya samu halartar jakadan falasɗinu ashraf da dabur kamfanin dillancin labarun inu na wafa ya ambaci cewa taron ya mayar da hankali ne dai akan yadda za a rubanya kokarin da ake yi domin ɗinke barkar take tsakanin ɓangarorin biyu saboda fuskantar 'yan mamaya da kullace-kullacensu a kan birnin kudus da ma falasɗinu baki daya lashe zaben da benjamin netanyahu ya yi da shirinsa na kafa gwamnati yana a matsayin wani babban kalubale ga falasɗinawa gaba daya. hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya fifa ta gargadi kasashe a kan sa siyasa a cikin harkar ƙwallon kafa. hukumar kwallon kafan ta duniya fifa ta aike wa da dukkan kasashe 32 da za su halarci gasar cin duniya wasiƙa tana neman su mayar da hankali akan kwallon kafa biyo bayan cece da ake yi dab da fara gasar mai masaukin baƙi ƙasar qatar tana fama da suka kan matsarta game da auren jinsi da 'yancin ɗan adam da kuma yadda take tafiyar da lamarin 'yanci rani da ke aikatan waɗanda aka yi zargi ana cin zarafinsu wasiƙar ta gargaɗin cewa bai kamata a rika jayayya a ƙwallon ƙafa ba kan wani tunani ko kuma siyasa kuma ba a amfani da ita wajen gyara halaye sai dai wasu 'yan wasa su shirya gudanar da zanga-zangar lumana gabanin fara wasan kaftin ɗin ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta ingila harry kane da wasu kyaftin tara na ƙasashen turai za su sanya kambi na nuna ƙauna sannan 'yan wasan australia sun saki wani bidiyo suna shawartar ƙasar qatar da ta yi watsi da dokarta akan sha'anin auren jinsi. to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala Mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na na masu sauraro tare da Hassan Barka.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 Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH Radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauran kunu da kullum Benzema da kenan a gare su jamhuriyar Niger wato mun ji shugaban kasar Faransa wato Emmanuel Macron ya fito ya bayani bisa kan jaye sojoji da suka yi na Burkan zuwa sassan Niger da Senegal da kuma Chad ko to dan Allah mu abin da muke so mu mun ji daɗi ma da suka fita ma Mali so muke kudirin da suka ɗauka na wata shida in suka yi sun ce in suka yi da bada tsaro sun ka yi da bada farmasiyan za su kowa za su bar mashi kasashen shi kuma mu haka muke fatan dan Allah shugabannin mu in dai suka cika wata shida da suka dauki anniya dan Allah a samu a rabu da su dan saboda ba yau bane ake ruwa kasa na yawa ba yau bane ka tsaro ake tado an ga take kun kasa wa fi sibilillahi sun ce za su mamu farmasiyan su ba sojojin nan farmasiyan sun iya kare kansu abinda muke bukata da su guda ne a samu ma sojojin mu kayan aiki kawai dai to Allah ba mu zaman lafiya da Niger duka da kasashen musulmi gabaki da Benzema kenan da kenan a gasar jamhuriyar Niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi hamsa na radio BOH. Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Zawa jamhuriyar Nijar ne kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Babu shakka wannan mataki da babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauka na canza wasu daga cikin takardun kuɗin naira. Gaskiya wannan matakin bai yi daidai ba. Domin ni a gani na talakan Najeriya a halin da ake ciki ba wai ta canjin kuɗi yake ba. Kuma wannan matakin idan ba Allah gyara ba zai taba kananun 'yan kasuwa hamma da manya eh, idan ma ana son a gano waɗanda suka mallaki kuɗi ne ta hanyar haram akwai hanyoyin da ya kamata a bi da dama ba wai dole sai ta hanyar canza kuɗi ba daga ƙarshe ina addu'an allah ya sa hakan ya zamanto alkhairi ga 'yan ƙasar gabaki ɗaya na gode sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ya kamata matasan mu na Afirka su sani yunkurin da suke yi na ƙetarawa turai ko ta halin kaka hakan san bai dashe ba da fatan jan na matasa za su rika dogaro da ƙasashensu wajen yin sana'a komai ƙanƙantar ta saboda su samu yadda za su dogaro da kansu ra'ayina a takaice jamhuriyar musulunci iram sunana kadora diga garan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio KOH eh, Maryam musulunci ta Iran. Sunana na fi baban Nafisa dan wala zangon Duma Tesari Jande Maradi a jamhuriyar Nijar. Eh, ni ra'ayina busa ga wannan kudiri da shugaban kasa namu Bazu Muhammad yayi na magance eh, gobara da sauransu na yunkurin yin ɗakuna wanda zai kasance ndir ko laka saboda gudun wuta. To sai Allah saka mai da alkhairi kuma Allah sa wanga kudiri da yayi ka a samu mu 'yan zawon kasa masu hana ruwa gudu su zo su hana hai abin da zai eh, amfani iyanmu kannanmu da ma eh, abokanmu da kannanmu duka wanda za su je karatu eh, allah kuma ubangiji ya cika mu shugani a tashi allah saka mai da alkhairi allah raba shi da shirin mutane na ku na fi babban nafis daga nan birnin tarayya abuja nigeria mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da makam jamhuriyar nijar to hakika Hakikanin gaskiya mun ji babban bankin tarayyar Najeriya ya a aniyar cewa za a sake kudaden takardu na naira wanda babu gudu ba ja da baya in ji cewa shugaban kasa wato sai an sake wanga kudade na naira. To da haka muke ma 'yan tarayyar Najeriya addu'a Allah ubangiji sa in dai wanga sauyin kudade na naira shine alheri to Allah tabbatar. In kuma aka san haka ne muna ta addu'a Allah ubangiji tarba tarwa Da haka muke kira ga shugabannin kasashe musamman ma eh, shugaban tarayyar Najeriya wanda mun ga a zaben da aka mishi 'yan kasa talakawa su suka wuto suka yi dahihi akan zaben shi. To muna kira ga shugabanni musamman na tarayyar najeriya da kar su sake wanga canjin kudade da za a yi ya shahi talaka to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. je Assalamu alaikum burya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Muhammad Mubarak mata mai da magaran a jamhuriyar Nijar. Babu shakka dangane da matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka na canza kuɗin naira musamman naira ɗari biyu zuwa ɗari zuwa dubu ɗaya. To wannan mataki kusan za mu ce ya yi daidai. Ganin yadda 'yan bindiga suka amshi miliyoyin kuɗaɗe ko kuma an ce dubunnan miliyoyi a hannun talakawan ƙasar. Kuma sun je sun jirge wancan kuɗi a a cikin daji to yin canjin kuɗin nan lalle kan babu shakka shi zai iya karya lagon wa'annan 'yan bindiga da ma 'yan boko haram kuma ya kamata gwamnati ta sake sa tsaro a manya-manyan bankuna da kuma sauran bankuna domin ganin kal a yi amfani da wannan bankuna domin canzawa 'yan ta'adda kuɗi ko kuma miyagun mutane wanda suka saci dukiyar talakawa na gode murya jamhuriyar musulunci ta iran salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan umar da kan unguwar sabon garin jamhuriyar na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta yin makarantun zane ku a cikin lakwal-lakwal to gaskiya mun ji daɗin wannan mataki da gwamnati ɗauka kuma ba tun yau bai kamata a ce an ɗauki irin wannan matakin tunda mun ga dai irin abubuwan da ya faru eh, an zo an yi aji na kara ɗalibai a ke wuta ta tashi ko an su har rasa rayukansu kenan ba abu ne ya kamata a ce gwamnati ta yi kokarin gina ajujuwa wanda ɗalibai za su yi karatu cikin kwanciyar hankali amma yanzu saboda allah a ce a cikin birane ba kallacin ƙauyuka ba ma ana aiki da wajen ba da karatu na kara kenan wannan abun bai dace ba kuma wannan abun shi ke nuna mana da cewar ba a damu da karatu ba kuma amma karatu kwansa kai na kashi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaramci. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas tsofacin da nake sa in yi bisa wata jarida ce ta amurka da ta wallafo wai iran na shirin kai ma saudiya hari mun yi tur da allah wadda da wannan kasashe na yamma wa'anda ba su da aiki so su kai kawai su ga kasa daula ce wadda yake ta musulunci ce kamar iran so su kai sai sun gama musulmi da musulunci fada mun yi tur da Allah wadde da wannan rahoton nasu saboda makircin turawan yamma kullun ƙasa ta musulunci so suka sai sun ga bayan ta muna roƙon Allah ya tsari ƙasashen musulmi da wannan makirci na turawan yamma Allah kare lagon su Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci a kan kudurin da shugaban kasa ya dauka na gina makarantu na zamani a cikin kasarmu na kasar Niger fiye da dubu biyu da ɗari biyar. Hakan kware yunkuri ne mai kyau kuma muna masa fatan a da yaushe Allah ya sa wannan gurin da ya dauka ya cika a cikin kasar ta Niger kuma muna fata Allah ya ka. kara sanya masa kishin kasa a cikin zuciyarsa Allah ya kara sa masa son al'ummar kasar Nijar da ya yi masa adalci a cikin kasa mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya muna tare da ku insha Allah. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare asalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai mallamara da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi a su da kuma yan fashin baki a yau shirin zai dubi ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke ƙasar siriya ke yi na wawure arzikin ɗanyen man fetur da allah ya cewa ƙasar ta siriya ba ga taimaka ba ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shi abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a sa da fatan masu mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar siriya domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma kungiyoyin da take kira masu fafutuka a kasar ta syria sojojin kasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin kasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan kasa sojan amurka sun kafa su ne a cikin kasar syria a yankunan da ke da danyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar syria ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin ƙasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na ɗanyen man fetur wanda suka sace daga ƙasar ta syria zuwa sansanoninsu da suke cikin ƙasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar ƙasar syria da kuma ƙasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran da suke faruwa a ƙasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na ƙasar a yankunan arewa da kuma gabacin ƙasar ta siriya suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar syria a lokuta daban-daban ta kai kara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar syria ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma kungiyoyi da suke yaƙi da halasasciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi ƙoƙari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar syrian da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira ƙawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen syria da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin kasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastacce tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annatin da sojojin amurka suke yi a yankunansu musamman ma yankunan arewaci da gabacin ƙasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta siriya ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin kasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na kungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa ƙasar kurdawa a cikin ƙasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin ƙasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita ƙasar an rarraba ta zuwa ƙasashe duk da ƙasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran bangarorin kasar a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna karkashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran kungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu kasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin kasar ta siriya da sunan kafa abinda suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan kasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin kasar da kuma samun ɗauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma ƙungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun ɗauki daga manyan kasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiyya ƙarƙashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare-tsaren su na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da ƙarfin tuwo ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla akan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bama-bamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin ƙasar yayin da ta kuma ƙasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na ƙungiyar jafatun nusra ko kuma a harar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiyya wanda a halin yanzu suke yi uku da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin ƙasar ta syria suke samun ɗauke daga sojojin ƙasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke ƙarƙashin kungiyar kurdawa da ke dauke da makamai ta kasa ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun fadada yankunan da za ta yi iko da su ta yadda take fuskantar turjiya daga sojojin syria da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummomin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yadda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya a latilas wasu daga cikin kasashen da suke daukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin kasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi yayin da ita kanta ƙasar saudiya ta ja da baya dangane da ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yaƙi a siriya da sunan jihadi kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda su ma suka taka rawa a wannan fage suka ja da baya musamman ma bahrain kuwait da kuma ƙasashe irin su masar da tunisia a halin yanzu dai masana akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa gwamnatin ƙasar siriya dai ta samu nasara akan dukkanin makiyanta da suka hada da amurka da turkiya da kasashen turai da kuma saudiya inda kuma babban dalilin hakan shine yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe suka ja da baya kuma suka dawo suna neman mai da hulɗa ta diplomasiya da ƙasar ta siriya daga cikinsu har da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain da kuma hatta ita kanta ƙasar saudiya akwai rahotanni da suke tabbatar da cewa ta bayan fage tana yunkurin sake kulla hulɗar ta da ƙasar siriya kamar yadda haka batun yake dangane da ƙasar turkiya wadda ita ma ake sa ran akwai yiwuwar ta sake dawowa domin shiryawa da ƙasar ta siriya da suka bata da ita tsawon shekaru bayan da turkiya ta buɗe ƙofofinta na sama da ƙasa da ruwa ga 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya domin zuwa ƙasar siriya da sunan jihadi. masu saurari lokacin da muke da shiya da suke ma'anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na magabata da maganganunsu waɗanda muka riko da su za su zama mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka ne mun kasance muna ta maganganu ne da suka shafi al'amura na ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai da kasancewar babu wani abu na guzi da dan adam zai iya tafiya da shi zuwa kiyama ya je ya haɗu da ubangiji subhanahu ta'ala fiye da ilimi ilimi kamar a cikin shirin da ya gabata ya fi duk muhimmanci akan dukiya da mutum zai iya tsororota kamar yadda muka bayani da kuma hadisai da muka kawo to dangane da wannan shiri na yau muna magana za mu yi magana ne akan al'amura na su kuma malamai abubuwan da suke rubutawa wato rubutun da suke yi na ilimi suna yada shi a tsakanin al'umma to wannan tawada tasu da suke rubutu wato tafi jinin shahidai ma Allahu akbar Allahu akbar shahidi fa wanda Allah ta'ala ya ce kada a yi kiran shahidi matacce ina nan a rayu a wajen Allah Allah yana arzuta shi to tawada ta malamai da suke rubutu na ilimi da ita to wannan tawada ta fi jinin shahidai waɗanda aka je su a tabarkin Allah akwai hadisi da zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafi na kanzul umal wannan hadisi yana cewa yuzanu yawmal qiyamah مداد العلماء يوزن يوم القيامة مداد العلماء ranar ƙiyama za a auna wato tawadar malamai wadamu shuhada da kuma jinin shahidai fayurajjihu alaihim midadul ulama saboda haka sai a ga cewa wannan tawada ta malamai ita ce ta zama a sama dangane da ainihin jinin shahidai allahu akbar wato wannan kenan ya nuna fifiko na tawadar malamai wacce suke rubuta ilimi wato ilimi fa ba karamin al'amari ba ne malamai da suke tsaya su rubutu nan su rubutu can to wannan tawadar tasu in aka auna a ranar kiyama sai a ga tafi nauyi a mizani dangane da jinin shahidai abinda hadisin yake nunawa kenan wani hadisin shi kuma shi ma an rawaito shi ne daga imam sadiq alaihi salam a cikin littafin biharul anwar mujallaji na biyu shafi na goma sha hudu imam sadiq alaihi salam yana cewa idza kana yawmul qiyamah a ranar kiyama idan ta zo jama'a Allahu azza wa jalla annasa fi sa'idin wahid sai ubangiji ta'ala ya tattara mutane gaba daya a wani guri kwaya a guda ɗaya wato kamar ka ce a wani fili fetal guda ɗaya Allah ta'ala zai tattara mutane a guri guda gaba ɗayansu wa atul mawazin sai a sanya mizanai fatu zanu duma'u shuhada sai a auna jinin ko kuma jinnai na shahidai ma'amidadul ulama sai a sake auna aunawa tare da mai da kuma tawada ta malamai fayurajjihu madadul ulama ala yani dima shuhada sai ya kasance wannan jini wanda yake na shahidai ne shi ne zai zama a ƙasa amma wannan tawada ta malamai sai ta zama ita ce a sama saboda haka tarjih din nan fifiko za a samu na wannan tawada ta zama ita ce a sama su kuma shahidai sai jinin su ya zama a ƙasa to kaga wannan shi ma hadisin wato sharhi ne na hadisin da manzo ya kawo sallallahu alaihi wasallam dangane da fifiko na ainihin tawadan malamai akan jinin shahidai wanda yana nuna mana muhimmanci da irin matsayi na shahidai da kuma matsayi na su kansu malamai duk da wannan cewa kowanne yana da matsayi to amma hadisan da muka karanto sun nuna mana cewa wato malamai matsayin matsayinsu kenan a cikin al'amura na rayuwa sun kasance a sama kenan tunda tawadda su ta zama ita ce a saman jinin shahidai to kaga ranar kiyama kenan bambancin ya nuna mana cewa ashe ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci ga dan adam wanda ya samu kansa yanzu a cikin duniyar nan muzakara ta ilimi neman ilimi da aiki da shi da kuma kasancewar ka ɗori a kansa to shi ne zai zama maka guziri mafi girma da za ka iya tafiya da shi ranar kiyama tun da dai ranar kiyama an je za a auna ayyuka ne gaba daya to daga cikin al'amura a ce an auna wato tawada ta malamai an kuma auna wato kenan jini na shuhada amma tawada malamai ta zama a sama to kaga wannan ai a fili yake cewa mutum ya yi tanadi ya zama yana da guziri wanda zai ainihin tunkaru Allah subhanahu ta'ala da shi zuwa ranar kiyama sai an yi karatu an nutsa an yi ilimi sannan a yi rubutu a isar da wannan sako ga al'umma a yada ilimi to sai ya zama ya zama sadakatul jariya wadda mutum ya je ranar kiyama zai yi amfani da wannan tun daga shi wannan hadisi waɗannan hadisan su nuna mana wannan tawadar da kai rubutu wannan biran da kai rubutu wannan kwamfutan da ka kai taifin ɗin al'amura na ilimi ka yada to waɗannan sun fi jinin shuhada waɗanda suka kasance an kashe su a tafarkin Allah. Wannan hadisin sai kuma ya sake zuwa mana da wani hadisi wanda yake nuna mana cewa wazina hibrul ulama mai shuhada an yi an dora kan mizani menene hibrul ulama wannan dai shi ma misali daɗin ne wato kamar tawadan malamai aka auna da me da jinin shahidai fa farajaha alaihi sai wannan hibrul shuhada eh, ulama din eh, tawadan malamai sai ta zama ita ce a sama wato ta kasance a saman jinin shahidai dinnan shi ma wani hadisi ne da a cikin littafin kazin ummal wanda hadisin shi ma daga ne sallallahu alaihi wasallam wani hadisin shi ma dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuzanu midadul ulama wa da shuhada za a auna za a dora akan mizani wato wannan tawada ta ainihin malamai da kuma jinin shuhada yurajjahu midadul ulama ala da mai shuhada wato shi yadda hadisin farko da makaranta zai zama wannan ainihin tawara ta malamai ita ce a sama akan ainihin jinin shuhada waɗannan hadisai da waɗannan bayanai kamar yadda na bayani ba abin da suke nuna mana illa muhimmanci da ɗaukaka da ainihin ilimi da malamai suke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ashe ya tura bai kamata mutum ya ba da lokacinsa wajen neman ilimin nan ba muna ta magana akan guziri guziri guziri guziri mai hanya wace hanyar hanyar komawa fa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk akan tafi muke gaba mu babu wani wanda zai zo ya ce da kai fa ba fa zai tafi ba kowa kowa sai fa ya kama hanyar nan ba ma wai sai ya kawo ba muna ma kan hanyar ne kamar inda na taba bayani da ka shigo duniyan nan an haifo ka ka zo kana kuka din nan kana shigowa ba fa ka shigo ne dan ka zauna ba dama kana shigowa to kuma ka kama hanyar komawa ne wannan hanyar da muke kai ko ka yi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya biyu ko ka yi shekara dubu nawa akan hanya dai muke gaba ɗaya mu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to guzurin da za mu rike kamar yadda muke ta wannan bayani shine fa guzurin hanya din da muke ta bayani wani guziri za ka tafi da shi zuwa lahira to wannan duk bayanan da muke akan wannan guzurin da za mu rike ne zuwa komawar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani wannan ilimin ga kuma fifikon da aka nuna mana na abin da malamai suka kasance a kai ilimi ne da rubuce-rubuce na ilimi to sai ya zama na shi ne kan gaba a kan jini ba na shahidai to wannan al'amari muna ƙarfafa shi muna kuma ainihin nuna cewa lallai a dage wajen riko da wannan guziri wanda zai zama akan tafarkin da muke kai na zuwa koma ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya mana ludufinsa ya samu tabbatu akan tafarkinsa. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar a yau shirin namu da allah dai zai dubi ne akan batun nazarin da kwamitin sulhu da tsaro na tarayyar afirka ke yi akan rahoton da aka fitar dangane da halin da ake ciki a ƙasar chadi inda ake zargin mahukuntan soji na ƙasar da ɗaukar matakai waɗanda suka saba wa haƙoƙi na bil'adama da kuma cin zarafin 'yan siyasa masu adawa da dai sauran batutuwa da suke da alaƙa da halin da ake ciki a ƙasar ta chadi wannan ma za mu duba wasu batutuwan da suke da alaƙa da wasu ƙasashen nahiyar gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bi mu a hankali domin jin cikakken shirin. kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka wato psc yana nazari a kan yanayin da ake cikin zaka a kasar chadi ban fitar da wani rahoto na shugaban kungiyar tarayyar afirka a kan rikice-rikicen baya-bayan nan waɗanda suka wakana duba da yiwuwar kakabawa kasar wasu takunkumai mambobi goma sha biyar ne dai na wannan kwamiti waɗanda suke da alhakin kariya da kuma warware rikice-rikice na ƙasashen afirka suke nazari akan wannan rahoto wanda shugaban gudanarwa na kungiyar tarayyar afirkan dan asalin kasar ta chadi musa fake muhammad ya gabatar rahoton da tuni ya yadu a kafofin sada zumunta tun kafin a gabatar da shi rahoton mai shafuka takwas ba shi da wani sauki ga mahukuntar riƙon ƙwarya na soji a ƙasar chadi ƙarƙashin jagorancin janar muhammad idris debi etno rahoton ya zargi gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar chadin da ƙin mutunta wa'adin watanni goma sha takwas na miƙa mulki ga hannun fararen hula kamar da aka yi alkawali tun daga farko kana kuma sanyi biris da mutunta haramcin da aka sanya wa sojoji waɗanda suke a kan mulki shiga takara a zaɓe mai zuwa abinda shugaban hukumar ta eu musa fake muhammad ke ganin biri ne ya kama da mutum da haka babu wani zaɓi face ƙaƙaba musu takunkumi tuni wata majiya mai tushe ta tabbatar da fushin injimina tun bayan yaɗuwar wannan rahoto inda suka ce kungiyar cigaban tattalin arzikin ƙasashen afirka da ke bibiyar lamuran ba hurumin kungiyar tarayyar afirka ba ne jami'an tsaro a kasar chad dai sun cafke mutane sama da 620 waɗanda suka hada da ƙananan yara sakamakon zanga-zangar yan jinin gwamnatin ƙasar wadda aka gudanar wata ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin mai shigar da kara na gwamnati wanda yake birnin injamina musa wade ya shida wa manema labarai cewa an kama mutane 621 kuma tuni aka ta sake su zuwa gidan kaso na korotoro da ke can cikin sahara mai tazar kilomita 600 daga babban birnin kasar chadin wato injamina mai shigar da karar da ya kara cewa waɗanda suke tsare ɗin suna da hannu wajen kaddamar da hare-hare a kan gine-gine da kaddarori na gwamnatin kasar kimanin mutane 401 ne dai suka bayyana a gaban babbar kotu sannan kuma sauran 220 suka gurfana a gaban alkalin kotun majistire 83 daga cikin waɗanda aka tsaron sun gurfana ne a gaban kotun hukunta ƙananan yara 'yan adawa ne dai suka shirya zanga-zangar wadda aka gudanar da ita a ranar da sojojin ƙasar suka yi alkawalin mika mulki ga zababben shugaban ƙasa amma kuma suka yi biris tare da tsawaita wa'adin mika mulki da shekaru biyu lamarin da baiwa janar muhammad idris debi etno damar ci gaba da jagorancin kasar chadi manyan jagoran 'yan adawar ƙasar chadi sun bayyana cewa an tilasta masu buya saboda fargabar tsaron lafiyarsu bayan amfani da ƙarfi wajen murkushe masu zanga-zangar ƙyan jinin gwamnatin mulkin soji shugaban jam'iyyar transformers ya shaida wa kamfanin dallancin labaran ap cewa yanzu haka yana gudun hijira a wata ƙasa saboda nemansa da fadar shugaban ƙasar ke yi yayin da shi ma max lolanga ya ce yana ɓoye a cikin ƙasar saboda tsoron kamu dukan 'yan adawar ƙasar ta chadide sun zargi gwamnatin mulkin soja a kasar da aikata kisan gilla da kuma kama jama'a ba bisa ka'ida ba a lokacin da gwamnatin sojan kasar take kokarin murkushe masu zanga-zanga da aka yi a kan jinkirta zaɓe a hukumance dai kusan mutane hamsin ne suka rasa rayukansu a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wutar bindiga kan masu zanga-zanga a birnin injamina da wasu garuruwa da dama a watan da ya gabata sai dai 'yan adawar kasar ta chadi sun ce adadin ya zarta haka nesa ba kusa ba inda aka yi wa fararen hula da ba sa dauke da makamai kisan gilla a kuma jikkata akalla mutane 300 tare da kama wasu da dama masra da longar sun ce bangarorinsu sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wadda take birnin hek da ta gudanar da bincike akan zargin cin zarafin bil'adama da aka aikata a kasar chadi ita ma dai hukumar tarayyar afirka ta yi allah wadai da wannan al'amari yanda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce akwai wani yaro da shi ma hukumomi suka kashe shi sakamakon yin amfani da ƙarfi fiye da kima to da muka koma akan samun ci gaban da ake a alakar da ke tsakanin afirka ta kudu da ƙasar kenya kuwa yanzu a kasashen biyu sun cimma wata matsaya a tsakaninsu ta soke takardar izinin shiga cikin kasashen nasu wato visa wannan mataki dai a cewar wannan rahoto zai fara aiki ne tun daga ranar 1 ga watan janairu na shekarar 2023 mai zuwa bangaren dai sun cimma wannan matsaya ne yayin taron harkoki na kasashen biyu wanda suka gudanar a tsakaninsu a ranakun 9 zuwa 11 ga watan nuwamba dama dai 'yan kasar afirka ta kudu suna shiga kasar kenya ba tare da takardar visa ba tun shekara ta 2017 lamarin da 'yan kenya suka jima suna korafi a kansa a cewar shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa yarjejeniyar za ta taimaka matuka wajen inganta harkokin kasuwanci da yawan buɗe ido a tsakanin ƙasashen kenya da kuma afirka ta kudu to a najeriya kuwa wani batu ne wanda ya shafi harkokin siyasa inda rahotanni suka tabbatar da cewa akalla mutane 74 suka jikata bayan wani hari da aka kai akan ayarin motoci na yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar a birnin maiduguri na jihar borno atiku abubakar da ya zarce maiduguri ne domin ci gaba da yakin neman zaben shekara ta 2023 wani kuma jam'iyyar abc ce take mulki a jihar wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna motoci da dama waɗanda aka lalata a dandalin ramat waɗanda aka gudanar da taron gangamin yakin neman zaɓen na atiku abubakar da yake mayar da martani dangane da wannan hari a maiduguri kakakken majalisar yakin neman zaɓen pdp dinu malayi ya zargi jam'iyyar apc mai mulki da ɗaukar nauyin 'yan daba waɗanda su kai waɗannan hare-hare ya kuma yi ƙarin cewa mutane 74 ne suka jikkata a yayin harin da 'yan daba suka kai a gangamin na jam'iyyar pdp wasu kuma suna asibiti suna karbar magani a jamhuriyar nijar kuwa rundunar sojan kasar ce ta sanar a ranar juma'an ta gabata cewa ta hallaka mayaka da suke ikirarin jihadi su goma sha biyar a wani martani na haɗin gwiwa da sojan kasar da kuma na faransa sa kai a kusur kasar mali wata sanarwa da rundunar sojin kasar nijar ɗin tabbatar ta ce an farwa mayakan ne a yankin zibane bai ga halaka mayakan 'yan ta'adda ɗin da kuma samun nasara a kansu an samu tarin makamai da suka hada da bindigogi da kuma abubuwa masu tarwatsewa kamar da sanarwar tabbatar sannan kuma wannan yanki ya jima dai yana fuskantar irin waɗannan matsaloli na hare-haren ta'addanci daga 'yan ta'adda masu da'awar jihadi ko a watan mayan shekara ta 2020 da mutane 20 ne suka rasa rayukansu a wani hari wanda mayakan 'yan ta'addan sa kai akan babura bayanan kuma sun kai wasu hare-haren duk wani cewa dai rundunar sojin jamhuriyar Nijar tana ɗaukar matakai na dakile yunkurin 'yan ta'addan da kuma neman mayar da wurin wata tanga ta 'yan ta'adda. wato jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke ma nan zamu jara zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. kasashen iran da venezuela sun bayyana matsayarsu ta haɗin gwiwa domin fada da zaluncin amurka ministan tsaron iran brigadier janar muhammad reza shi shine ya bayyana hakan yana mai kara da cewa mahangar kasashen biyu akan batutuwa da dama na ƙasa da ƙasa da wannan yankin sun zo ɗaya daga ciki har da batun haƙoƙin da ƙasashe suke da shi domin su ayyana makomarsu da wajibcin fuskantar zaluncin da ake wa kasashe a jiya lahadi ne dai aka buɗe taron kwamitin haɗin guwa na tattalin arziki na ƙasashen biyu karo na tara a nan tehran inda wakilan bangarorin biyu suka yi gabatar da jawabai ashtiyan ya ci gaba da cewa a cikin shekarun bayan nan alaƙar ƙasashen biyu tana ƙara faɗaɗa domin cimma manufar da aka shata ta tsawon shekaru ashirin masu zuwa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mun yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh